نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما mu ne mafi sanin abin da suke raɗa wa junansu babu abin da yake ɓuya a gare mu a cikinsa yayin da mafi hankalin cikinsu yake cewa ba ku zauna a barzahu ba face yini ɗaya kacal ba ƙari